السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين وبعد alaikum wa ورحمة wa وبركاته Allah madaukakin sarki ya kama yau tara ga watan Shawwal hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam tara kuma yau sha uku ga watan bakwai miladiya takwas a wannan masallaci namu mai tarin albarka jami'u shekhi talhatu shalafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako-mako a cikin littafin at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as na babban malamin hadisi al-allamah al-muhaddith أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمة الله عليه والنزيز إن شاء الله مجلس منا بقي مالا الزبيدي يشي باب عن عائشة رضي الله عنها عن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتقصد عرقا الإمام الزبيدي يشي باب بادي حقق كتاب بدء الوحي إلى رسول الله sallallahu alaihi wa sallam littafi na farko a cikin wannan littafi mai albarka da shi muktasar ɗin da kuma asalinsa wato aljami sahih na al-imam bukhari rahmatullahi alaihi babu babi an aishata رضي anha wannan hadisin an samo shi دقنا عائشة أم المؤمنين رضي anha. أن الحارث بن هشام رضي الله عنه للي الحارث بن هشام ألا يقار يدعى قريشي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تنبي معك صلى الله عليه وسلم فقال يشي يا رسول الله يا معك ألا كيف يأتيك الوحي يا وحي يكيز ومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba al-harith ibn hisham radiyallahu anhu amsa yace ahyanan wani lokacin ya'tini misla salsalati al-jarasi wahayi yakan zo mini ne kan ji kara irin karar sarka irin karar ƙararrawa wa huwa ashadduhu alayya wannan nau'in na zuwan wahayi shi yafi min tsanani فيصم anni sai ya zama an yaye mun wahayin ya gama abin da ake son a mun wahayin ya tabbata wa qad wa'aitu anhu ma qala alhali na haddace na kiyaye na fahimci duk abin da mala'ika ya faɗa min wa ahyanan wani lokacin kuma ya tamassalu liyal malaku rajulan mala'ikan yakan zo mini ne a cikin sura ta mutum fa yukallimuni sai magana da ni baka da baka ra'i ma ya kulu sai in haddace abin da ya faɗa mini قالت عائشة رضي الله عنها أنا عائشة رضي الله عنها لتكي ون الرواية تشي ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم suke hakika na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci yanzilu alaihi alwahyu wahayi na sako masa fil yawmi shadid albardi a ranar da take da tsananin sanyi irin sanyin madina fa yashimu anhu sai ya kasance wahayin ya yanke an gaba masa shi wa inna jadinahu alhali goshin annabi sallallahu alaihi wa sallam la yatafassadu arqan yana mai zidda jiɗi yana mai zidda gumi wannan hadisi kamar yadda aka ambata mana shi al'imam bukhari rahmatullahi alaihi ya fitar da shi a wurare guda biyu wuri na farko shine wannan a matsayin hadisi na uku hadisi na biyu afuwan a cikin littafin sai bukhari ga baki ɗaya sannan imam bukhari ya sake fitar da shi a kitabu badi'il ilhal can gaba can a babin da ya masa suna da babu zikirin mala'ika babin da ya ambaci mala'iku hadisi na dubu uku da biyu da sha biyar kalimam bukhari ya ambaci wannan hadisin a wurare guda biyu wannan shine wuri na farko kitabu bad'il wahyi hadisi na biyu a cikin kitab din ya sa masa babi ba tare da yi ma babin unwani ko ya ba shi take ba wannan limamul bukhari bai sake ambata wannan hadisin ba sai a kitabu badi il hadisi na biyar. sannan al muslim ya fitar da wannan hadisin a cikin kitabul fada'il a cikin sahihin sa shi kuma a babu arqin nabi sallallahu alaihi wasallam babin da ke bayani akan gumin annabi sallallahu alaihi wasallam filbardi a lokacin sanyi wahina ya cihil wahyu sannan kuma ya guminsa yake idan wahayi ya zo masa shi al'imamu muslim cikin hadisin abin da ya kallaki so da ya fitar da shi a kitabul fadwa'i littafin da ke bayani akan falaloli bangaren fada'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam falalar annabi sallallahu alaihi wasallam sai kulla babi ya kalli hadisin tunda an ambaci gumi a ciki kuma an ambaci lokacin sanyi kuma an ambaci lokacin da wahayi ke zuwa ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana yin gumi to sai al-imamu muslim shi sa shi a cikin wannan babu sannan wannan hadisi shine hadisi na biyu al-Imam al-Bukhari kamar yadda aka ambata mana ya buɗe littafinsa da hadisin eh, Makka ishara zuwa ga wahayi ya fara a Makka ya ce kitabu bad'il wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi sai al-Imam al-Bukhari sai ya zaɓi ya buɗe hadisinsa da malaminsa wanda ba shi ne abdullahi ibn Zubair al-humaydi al sannan kuma da ya tashi malamin malamin su sai ya zaɓi alimu makka al-imamu sufyan ibn uyayna rahmatullahi alaihi sai buɗa wannan sai ya kawo hadisin su shine hadisin ibn al-amal bin wanda muka yi bayani a kansa a majalis da suka gabata to wannan kuma hadisin shi al-Imam al-Bukhari ya zabi ya bude shi da hadisin mutanen Madina hadisin al-Imam Malik al-Imam Malik shi ya ruwaito wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisin daga malamin sa Abdullah ibn Yusuf al-Misri at-Tinnisi shine malamin al-Imam al-Bukhari ana sai da kai ce haddathna Muhammad ibn Yusuf muhammad bin yusuf shine al-misri at-tinnisi to shine malamin al-imam al uh, uh, uh, muhammad bin yusuf at-tinnisi shi kuma ya riwaya daga malik malik rahmatullahi alaihi alimul madina to shi kuma wannan hadisi a ruwaito shi kamar yadda muke gani daga nana Aisha anha anha ba ta bukatar sabuwar tarjama kowa ya santa ya san kowa ce ce ita eh, mun yi tarjamar a wurare da yawa a lokacin da ake karanta wanzu akam sun da haka babu bukatar sai an sake dana ta eh, abin nan dinta eh, tarjamarta an ambata su tari su tari amma shi wanda na na isha radiyallahu anha ta ce ya tambayi a salma al-harith hisham الحارث بن هشام شيني الحارث بن هشام بن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أنا مسأل كنيا أبو عبد الرحمن القرشي المخزومي شي الحارث بن هشام إذا أنا سن أغاني شي أخو عدو الله أبي جهل يا ينسى شيني أبو جهل أجيكم الله أبو جهل ني يا ينسى uwarsu dai ubansu dai da abu jahil abu jahil shi Allah madaukakin sarki ya masa dangantakar ya musulunci kuma mutum ne mai daraja a cikin sahabban annabi salama. sannan kuma ta wani bangaren ibnu ammi khalid bin al-walid sannan dan kanwan baban khalid bin al-walid shi yasa zamu ji a sunan sa an ce hisham al-harith ibn hisham ibn al-mughira الحارث بن هشام بن المغيرة شي كما خالد سنن سوا خالد بن الوليد بن المغيرة من غني ما مس إتكما فاطمة بنت الوليد بن المغيرة da yana da alaƙa da Khalid ta ɓangare da alaƙa da Khalid ta ɓangare a yaƙin badar da shi aka yi badar ya shigo a cikin ayarin kafirai mushrikai hajar a shekara ta biyu sannan aka sake zuwa uhudu Allah ya tseratar da shi ba a kashe shi a badar ba saba'in ɗin nan da Allah maɗaukakin sarki ya sa aka kashe su a badar aka rage ma duniya sharri to sai Allah ya sa ban da shi saboda Allah maɗaukakin sarki ya kaddara masa zai musulunta so daga sai Allah ya bashi shi ba a kashe shi ba a yakin uhudu ya sake zuwa da shi aka yi yaƙi yaƙin hudu kamar yadda muka sani a zahiri nasara ta tabbata ga mushrikai mushrikai suka kashe musulmai da yawa a matsayin suka ce sun yi ramakon abin da aka musu abada to da shi dai aka yi wannan amma Allah maɗaukacin sarki sai ya taimake shi a amul fati a fatu makka shekara ta takwas musulinta. musulunta al al-imamu az-zahabi a cikin siru alamin nubala yace wa hasuna islamuhu sannan musuluncinsa ya kyautata wa kana khayran sharifan sannan mutum ne zaɓe mai daraja a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an ce lokacin da aka yi yakin hunain annabi sama sai bai bashi raƙuma ɗari sauta shi kadai manzon sama sai bai bashi raƙuma ɗari kamar da imam ibn hajar ya ambata a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba ba yi da hadisi a cikin sahih al-bukhari ba yi da shi kuma a sayi muslim wannan hadisi ba shi ya ruwaito ba na na shi ta yi riwaya cewa ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam so ba a hadisin sa bane an ambace shi a cikin hadisi ina jin mun gane ai cewa ta yi ai عن عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف يأتيك الوحي يا رسول الله هذا ما حديث سبني haka bayi da hadisi a cin sahihani al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim basu fitar masa da hadisi ba kusan duk malamai basu fitar da hadisin su sai al-Imam Ibn Majah al-Imam Ibn Majah ya fitar masa da hadisi kwara daya a cikin kitabun Nisahi babu mata yusabbul bina'u ubin nisa'i shi ya ruwaito hadisin da ke cewa annan nabi sallama tazawwaja umma salamata fi shawwal shi ya ruwaito wannan hadisin cewa manzo Allah sallama ya auri na na ummu salama inda bint umayya a watan shawwal to shi ya ruwaito wannan hadisin shine hadisin sa ya rasu a ma'arikul yarmouk ya kokan da aka yi a biladun sha malamai suna da maganganu guda biyu a kan rasuwarsa wasu suka ce kashe shi aka ya yi shahada a yarmouk wasu kuma suka ce a'a a sam'unu a mawasi ya mutu dama haka aka samun saɓani a game da sahabban da suka mutu a ma'arikul yarmouk ana yaƙi sai kuma Allah ya jarrabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai sojojin musulunci da annoba an sha mana batu akan wannan annobar ta amawa ciwo ne haka mutum yana zaune sai ya ji kamar an dan samu allura haka an caka masa a hankali a hankali sai ciwo ya ta girma kana iya cewa kamar ciwon kansa ya rika kama su to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin sun rasu da yawa to malaman tarihi so tari ba a cika tantance wasu cewa ne ya kashe su wasu ba iya tantancewa a ce ko yaƙi ne a yaƙi aka kashe su ko kuma wannan annobar ce sanadiyar rasuwarsu sannan malamai sun yi sabani a kan shekarar da ya rasu wasu suka ce shekara ta sha biyar bayan hijira wasu kuma suka ce shekara ta sha takwas bayan hijira wanda suka ce an kashe shi ne a yarmuk su suka ce shekara ta sha biyar bayan hijira ya rasu aka kashe shi wanda kuma suka ce a da'unu a mawas ya rasu suka ce a shekara ta sha takwas ya rasu domin dama shekara ta sha takwas ita ce wannan dai shekara ta da'unu a mawas to wannan shine sahabinmu da aka ambata a cikin wannan hadisi al-harith ibn hisham abu da ke da alaka da wannan hadisin annabi sallama ya ba mu labarin da aka masa tambaya akan ya wahayi ke zuwa masa sai ya ce ahyanan ya'tini misla salsalatil darasi. malamai suka ce salsalatul asalsala shine in an ce asalsala ƙara karfe idan aka buga shi akan dutse shine ake ce masa falsala. to sai ya zama wannan ƙarar da ƙaraurawa take yi irin ƙaraurawa mai ƙara ɗin nan irin ƙaraurawa railway ai ita ce ƙararrawar gaske ko to irinta karar da take yi idan Allah ta'ala ya nufin ya yi wa ma'annabi sallama wahayi irin haka yake ji ke ji jan jan jan jan jan alamar wahayi ya zo masa ke za mu gani a wasu hadisai annabi sallallahu a lokacin sai a ga yanayinsa ya canza duk da wannan hadisin ma ga sha an mana cewa ana sanyi amma sai a ganshi yana yana zufa akwai ruwaya ta zo sai a ga manzal sama ya dukar da kansa haka kawai sai dukar da kansa haka sahabban ma idan suka ga haka kowane yanayi suke ciki su ma sai su dukar da kansu Hudayfa radiyallahu anhu ibn al-Yaman yace an taba ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi cinya sana jikin cinya annabi salama suna zaune kusa da juna ya ce sai da ya ji cinyarsa kamar za ta wata za ta fashe saboda yadda ake girgiza annabi sallallahu alaihi wasallam na sanulki alaika qawlan thaqila ce to wannan da shine salsalatul jarash malamai sun tattauna suka ce hadisai sun zo da yawa da suke bayani akan haramcin yin karaurawa yin amfani da karaurawa to me yasa nan kuma ana bayanin wahayi aka amfani da kararrawa al-imam na hajar rahmatullahi alaihi a fatul bari ya bada amsa yace ba ana kamanta kararrawar wannan kararrawar da aka hana bace da yadda wahayi ke zo musu a yadda ake jin karar yadda kararrawa take kara to haka ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake jin tara malamai irin su al-imam al-qadi iyad sun tafi akan cewa wannan ƙara suka ce sautul malak sautin mala'ika sautin mala'ika manzo Allah sun ce kuma wa huwa ashadduhu alayya wannan yafi mishi tsanani shi yafi ba annabi sama wahala wannan ƙarar da yake ji to fi wahalar da shi sannan daga nan fa yasmu anni al-fasmu shine al-isla' abiyayanki الإطلاق الانقطاع أبي ينكي فيفصم عني أي فيقطع في أينك وهي wahayin مسكينة to daga nan duk abin da aka yi ma manzo Allah su sallama su manzo su mai haddace shi لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه إذا قرعناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فجنم ما زوج مسيح حدث amma kaga sai da ya mai sai da ya sha wahala sannan na biyu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wani zubin mala'ika yakan zo a cikin sura ta ɗan adam sura ta mutum sai ya yi ma'anin su salama magana wani zubin har sahabbai ma su gan shi ya zo ga shi a fira da annabi sallallahu alaihi yana magana da shi wani zubin sai ya zo a cikin suratu dihiyatal kalbi akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake ake buga misali wajen kyau da shi kyakkyawa ne a cikin sahabbai dihya to sai malaika jibrilu alaihi salam sai zo a cikin surar dihya dihya dai nan shikenan malaika jibrilu ya gama ma manzo Allah sallallahu alaihi wahayi duk su gama magana sai ya tafi yana tafiya kuma kawai sai dihya ya zo sai a kai da wasu kaya daban sai sabbar shi yanzu dai ya haka je gida ka canza kala kai ne ka canza kala ka shi ya manzo sallama sai ya kalle su sai dariya ke ce za ka jibrilu aka fi surati shi ai mala'ika jibrilu ne ya zo a sura shida. wani zubin kuma manzo Allah sallama idan za a masa wahayin sai mala'ikan ya zo a cin suran mutumin da ba a san shi ba أمام حديث عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام وأنه حديث هذا ba su har aka kai bayan ya masa tambayoyi guda hudu sa'alahu anil islami wa sa'alahu anil imani wa sa'alahu anil ihsani wa sa'alahu anil sa'ati to duk bayan ya gama summan man talaka ai summan man talaka zairu wanda ya ka ziyaran nan ko azzairu sha'il wanda ya ka ziyara ya zai tambaya sai ta ce falabistu maliyan فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا بس سن كواي وين زوا هكا وشيني ونا نانا عائشة رضي الله عنها جو من تنونا من يد من زعل سلم كيف يعاني رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعالج الوحي ويعالج نزول الوحي يا من زعل يكي فسكنتر وهلا yake fuskantar tsanani a lokacin wahayi in zai zo masa shi na da ita ce ta gan shi manzala salama ana tsananin sanyi wanda kuma ya san madina ya san irin sanyin da ake a madina sanyin madina sai da manzala sama ya addu'a cewa Allah ya ɗauke shi ya kai shi ju'fa saboda tsananin sanyi madina tana ɗaya daga cikin garuruwan da ake lissafa sanyin su mai tsanani tsananin sanyin su annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo madina sai da ya addu'a saboda sahabbai suna ta suna ta rashin lafiya hmm. suna ta suna ta rashin lafiya sai a ce wani bai da lafiya wa wani bai da lafiya manzon sun ya addu'a ya ce Allah ya dauke sunyin Madina ya jefa shi a teku a je a jefa shi a Jufra shike na ta addu'a sai Jufra ta hade da teku sanyi ya sa ta hade da teku to shine wannan fikhun hadisin da za a iya fitarwa na farko الوحي يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحالتين المذكورتين wahayi na zuwan ma'anar salama ne ta waɗannan yanayin guda biyu mafi yawancin malamai haka suka faɗi suka ce waɗannan su ne haloli guda biyu amma kuma idan wahayin zai zo to kuma akwai suran mala'ikan da kuma surar yadda wahayin zai zo shi yasa al-imam ibn hajar rahmatullahi alaihi sai ya ce halatun ukhra amma wasu halaye na daban da aka ruwaito cewa wahayi na zuwan ma'anar salama imanin sifatin wahayi ko dai ya kasance sifa ce ta wahayin ba halin wahayin ba ne a'a sifarsa ce halayen su ne waɗannan guda biyu hali na farko shi ne ne mislu salsalatin jarasi idan zai ji wahayin ba za a ga mala'ikan ba sai ya ji wata ƙara kama ana buga ƙararrawa irin ta railway hali na farko kenan hali na biyu kuma shine an ya'tiyahu al-malaku ala surati rajulin ya zo mala'ika ya zo masa ana kallonsa. sa ya zo masa a sura ta mutum to waɗannan su ne hali guda biyu ko dai imma an yakhsafiya safiyar malaku wa ma an zahara. su ne halaye guda biyu ko dai ya kasance ba a ga mala'ikan ba ko kuma a'a a gan shi shi nan falo-falo ya zo amma a cikin sura ta ɗan adam ɗan adam ɗin da aka san shi ko kuma ɗan adam ɗin da sahabbai ba su san shi ba sai bayan ya tafi in ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ga dama sai ya musu bayanin cewa ai mala'ika ne ya zo musu da wahayi in kuma manzala sama bai ga damar haka ba ba zai ambata musu ko wane ne ya zo ba to amma akwai suwar kuma bayan waɗannan halaye ne to akwai surori kama ihi قدوي محل kaman yadda wani zubin idan wahayin zai zo masa kuma akwai riwaya ta zo ta inganta ita kuma aka ce sai manzon sama sai ya jin kaman karar dabino iska na kada shi dabino kun san yana da tsawo idan ana iska to idan iska na kada dabi bishiyar dabino sai ka jin to haka manzon sama yake jin wahayi idan zai zo masa wannafasi cin ruwa'i ko kuma ya kasance sai a yi masa huri a cikin kirjinsa arru'u alƙal kamar yadda maza suna yake cewa inda ruhal kudusi nafaka ko nafasa fi ruwa'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika jibril alaihi salam ruhul qudus nafasa fi ya zo ya huri a cikin zuciyata me ya hura min ya mun wahayi anna nafsan lan tamuta cewa wani rai ba zai mutu hatta tastakmila rizqaha har sai ya cika arzikin sa saboda haka fattaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron ku yi takwa ku kyautata neman ku wal ilham haka ilhama akwai bambanci tsakanin annafasu fi ru'i da kuma me al-ilha ilhama a kunsa masa wata ma'ana a kunsa masa wani ilimi a cikin zuciyarsa to di yana ciki haka nan wa ru'ya salihah haka nan mafarki mai kyau kamar da zamu gani a hadisi a gaba hadisin mu na uku eh, cewa mafarki wani zubin akan zoma ma manzalar sama mala'ika sai ya zo masa a cin surata ta ya zo masa da wahayi amma ta mafarki والتقليم ليلة الإسراء بلا واسطة haka nan kuma kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba annabi sama aka masa wahayi kai tsaye ba tare da wasita ba ba wasita babu mala'ika a yaushe a lailatul isra a daren da aka yi isra'i da mi'raji da annabi sallama annabi sallama kallamahu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarju laysa bainahu wa bainahu wasitatu wasitatu a tsakaninsa da Allah babu wasita to duk wannan shi ma nau'i ne na wahayi wa in ba min sifati hamilil wahayi ko kuma ya kasance sifar shi ne dauke da wahayin mala'ikan kenan kama ji'ihi fi suratihi allati khalaqa khuliqa alaiha lahu sittu mi'ati janahi akwai lokacin da idan mala'ikan zai zo ma annabi sama da wahayi sai ya zo masa da surar ta mala'ika anan ba wanda zai ganshi sai annabi sallama idan ya tashi zuwa zai zo masa a surar ta mala'ika yadda Allah ya halice shi annabi sama a hadisi sahihi yace mala'ika jibril alaihi salam yana da fukafukai guda 600 to yakan zo ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin surar haka sannan eh, sannan daga ciki wa ru'yatihi ala kursiyyin baina as-sama'i wal ardi wa qad sadda al sannan kamar yadda kuma annabi mai ba da labari wata rana cewa mala'ika jibril alayhi salam ya zo masa da wahayi da zai zo masa da wahayi sai ya ganshi zuwa kan kujera wa qad sadda al-ufuqa mala'ika jibrilu da baki ɗaya ya tattoshe duk kasannin duniya babu wani sashi face akwai mala'ika jibrilu a wajen saboda girmansa to duk wannan ya tabbata a cikin hadisai gori ne su abin nan suwar ne na zuwan wahayin amma halayen wahayin malamai da yawa sun tafi kan cewa su ne halayen guda biyu ko dai halatu a ikhtifa ko halatu az-zuhur ko ya kasance mala'ikan ya ɓoyi ba a gan shi ba ko kuma ya zo a zahiri ya bayyana manzo Allah sallallahu ya ganta ko kuma a ba da dama mutane sahabban annabi sallama su gan shi amma ba a suratuhul malakiyatu ba ba a surata ta mala'ika ba sura ta mala'ika ba wanda Allah ya ba wannan dama ya gani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine fiqhu na farko cewa wahayi na zuwa manzon sama akan waɗannan halayen guda biyu fiqhu na biyu annal ilma la budda fihi min muallimin lallai ilimi dole ce da malami fa huwa wasitatun bainal ilmi wal muta'allim shi malami shi yake zama tsakani ya zama tsakiya tsakanin ilimin da ɗalibi shi yasa ake ake ake tsoratar da mutum kai ya zama ya buɗe littafi ya koyi mabadi ululu ilmu ma na farko farko ba a yadda ka zo kawai ka buɗe littafi da kanka ka koya ba akwai waɗanda suka shiga irin wannan yanayin musiba ya haifar musu a rayuwa a tarihi tun a baya haka a wannan zamanin namu haka ya haifar musu akwai ɗaya daga cikin malamai malaman da suka rasu a ƙarni na shida abin da ƙarni na biyar Ali ibn Rudwan al-Qadi likita ne shi al-Imam Zahabi rahmatullahi alaihi ya bada sirarsa a cikin a cikin littafin Tafsir wa Alamin Nubala a inda shi fahimtar ita ce ba za a koyi karatu ba sai an je wajen malami ba likita ne shi amma shi koyi da kansa likitanci ka gana wannan zamani ya ba ka je wajen shi ba ko ka kai zai maka allura mai da kai gurgu ba yi da malami to ka ga da damuwa sannan a irin wannan zamanin nama akwai irin su Abbas Mahmud al-Akkad wanda su ba su da malami da kansu suka zauna kawai suka yi ma kansu karatu sun haifar da damuwa a musulunci suka ɗau biransu da suka dasu suka rika rubuce-rubuce kai rubuce-rubucensu da suka haifar ma da musulunci damuwa a wannan zamanin su ɗauki aya suna fassara ta yadda suka ga dama saboda ba su je sun zauna a gaban malamai sun karɓi ka'idojin ilimi da kuma tuwasun ilimi ba wannan hadisi na tabbatar mana anna al-ilma la budda fihi min mu'allim dole abin da ilimi na bukatar wanda zai karantar da mutum shi ka je wajen malamai ka yi karatu a wajen su shi yasa Imam Shafi'i a cikin al-Muwafaqat da ya kawo manyan sufofi guda uku na malami a cikin sufofin nan guda uku ya ce ya kasance ya zauna a gaban malamai ya yi karatu a wajensu sannan za a itibarin ka a matsayin kai malami فجعل الله تعالى الملك واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم sai Allah madaukakin sarki ya sanya mala'ika ya kasance tsakaninsa ya zama shine wasita tsani tsakanin Allah da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ga dama ko shi kenan sai ta kunsa ma annabi sallallahu ilimi amma saboda a koyar da mu darasi cewa idan za mu koyi ilimi mu je gaban malamai mu koya to sai Allah ya sanya mala'ika ya zama shi zai rika zuwa yana karantar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam karatu sannan fiqhu na uku annal al la yahsulu jiraha raha ilimi ba a samun sa galala kawai shi kenan ka zo ka sami ilimi haka nan ba tare da ka sha wahala ba bal budda fihi nau'u mashaqqati dole sai akwai wani nau'i na wahala a ciki ko da ilimin zai saukaka a gare ka ka zama kafin to sai ka sha wahala in annabi Musa alaihi salam zai ce tallaki na min safarina hadha nasaba hadisin da za mu karanta kuma na gaba shi ya fi shaida a kan haka sai da aka matsa annabi sama har su uku gatsani sun magatsani saniyata sun magatsani salisata fa qala qara fa qultu ma ana bi kare. wannan na nuna cewa ilimi dole sai an sha wuya shi yasa al muslim a cikin muqaddimarsa ya kawo asiri daga ibnu abbas radiyallahu anhuma yake cewa العلم لا يوجد براحة الجسد با سامي علمي ده هوتين جيك فلا متين يتشي بزي شاوة هلا با حق ليك يسان كوي علمي يزومة جلالا نهيك ما يشي وليس اقتساب المال دون مشقة تحملها هو تحملها فالعلم كيف يكون كل باء سامي ونسي هم ما يو على قليل سمان ونسي هم ونسي هم da guje-gujen da ya yi kwanakin baya na je na je wata kasuwar ƙauye wanda mota ta gosulo ya rike mu a cikin a cikin aka rike mu a gosulo wani ya zo ya rika mana abin nan fito ya kama da fito ya rika nuna ya kabule mana hanya ina jin sai da ya tafiya da mu wajen kilomita hudu kuma tunanin shi kila da za mu ɗauki naira hamsin mu ba sai gode mana naira hamsin kaga ya iya haƙurin wannan amma ilimi ne za ka ga mutane ba sa iya masa haƙuri shi shi ne ba a masa to ga manzo Allah ta salama ka gani al-imam ibn hajar yace da annabi sun yace huwa ashadduhu alayya hali na farko din inda yake jin wahayi na zuwa masa kamar ƙarar ƙararrawa yace yufhamu minhu anna alwahya kulluhu shadidun an fahimta baki da wahayin da ake ma'ani sun ba sauki a ciki wahayin da Allah yake ma'ani sun baki ɗaya akwai tsanani a cikinsa. sa walakin na hadhihi sifata ashadduha wa huwa wadih sai dai wannan sifa ita ce ta kuma manzo Allah sama tsanani shi wahayi da Allah yake ma'ani sun baki ɗaya ba sauki a ciki kan Allah ce inna sanulqi alayka قولا ثقيلا كاجا باع من إلني لسوكي الإمام مسلم رحمة الله الإمام أحمد بن حنبل أتشم مسندين الإمام مسلم سويتو حديثي بعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يشي كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوعي من زال السماء إذا أنتك سوق مسجد وحي قريب لذلك في أبيش ياشي قتع موح يسير كريبا ومكروبا زاع جمع السماء حنك ليش يا تعش وتربد وجهه سنة سيئة قفسك ستا تنزع في كلا خلر قلب فسك الشتاء وقوما كمان تبقى الحالي من السماء قريبا أما إذا مو هي يزوم سكسي أجبسك ستا قوما توكا توكا أخير رواية تزو تشي إحمر وجهه sai a ga kuka fice wani irin ja jan damuwa domin a nuna maka cewa ba abu bane mai sauki shi da aka masa wahayin ga wahalar da ya sha kai kuma da za ka ɗauki wahayin ka karanta a kai kawai so kake shi kenan wahayin kai ma da za ka samu dama shi kenan sai a zo mutum ya je kawai sai a zo wani ya zo wai wai ne. sai a zo kada a rubuta wani abu ban za a takarda wai a baka wai a ce ka je wai ka wai za ka haddace shi kuma mai tallan da ai da ya haddace karatun ya amfani da shi ba zai zo yana wannan tallan ba in da ya haddace karatun ya fahimta to ba zai zo yana tallan ba har ya siyar maka da da da in da shi fahima to ba zai zo ya siyar maka da fahimu ba domin waɗanda suka fahimta ai ba su kai da fahimu karantarwa suke yi amma shi inda za ka gane ƙarya ne an kai shekara ina jin wajen kusan ashirin na zo na tarar da wasu su ana irin wannan wa'azin cirmin aka zo aka wani yaro albajiri ya zo gaja-gaja aka zo tun a lokacin aka ce fahimin nan naira hamsin shekara ashirin naira hamsin babban kuɗi ne shi ke nan na samu almajirin nan na ce masa ka ci abinci ya ce bai ci ba na ce ka je ka ce abincinka da kuɗinka a gefe ana wa'azin turmi ana sai da fahari za ka haddace qur'ani za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza na ce ma almajin na kai kai kana jan karatun da karatun da yake ba daidai ma yake jan ayoyin ba yayi banza da ni ya je miƙa naira hamsin din aka miƙo mishi faham ina jin hatta la'ana ma fahima har yanzu bai fahimta ba to kaga duk shine yin wannan so da manzo Allah sallallahu yana shan wahala sai kai ne kuma kawai da ni muke son kai mu same shi galala ba a samun ilimi haka nan sai an sha wuya sannan al'ima sayyidina ubada ibn suwamid da ya sake ruwaito hadisi shi ma riwayar al-imam ahmad da al-imam muslim yace idza unzila kana rasulullah sallallahu idza unzila alaihi alwahyu wahyu nakasa ra'sahu annabi sama ya kasance idan aka so masa da wahayi ana yin wahayin kawai sai ga ya dukar da kai ya da kansa wa nakasa ashabuhu sannan sahabbansa su ma duk sai su dukar da kawuna falamma utliya anhu rafa'a ra'sahu idan wahayin ya tafi aka gama wahayin to shi kenan sai annabi mai ɗago kansa daga nan sai masa habbansa bayani cewa ga abin da aka masa in aya ce ta alqur'ani ayoyin alqur'ani ne sai karantar da su sai bayan ya karantar da su sai ya ce to ku je ku rubuta su a waje kaza ku hada su da ayoyi kaza kage da aka yi sai haka wannan hadisi hadisi ne mai girman sha'ani da yake bayani akan yadda Allah ta'ala yake ma'annar annabi sallallahu alaihi wasallam الإمام الزبيدي رحمة الله عليه يشاكي من باب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بدار حذاء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوج لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزب ابن عم خديجة وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا ليتني حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرت نصرا معزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوعي وأن حديثي نعناش رضي الله عنها ترويتوشي شي حديثي نيدا الإمام البخاري يبويت وشي جمال من يحيى بن بكير يحيى بن بكير المصري yahya ibn bukayr al-misri shi ya ruwaito wannan hadisi shine malamin al-imam al-bukhari a wannan hadisi shi kuma yahya ibn bukayr malamin sa shine al-layth ibn sa'ad al-layth ibn sa'ad alimu misr dan malamin masa da malamai suna ganin huwa alamu min malik akwai malaman da suke ganin ya fi al-imam malik ilimi akwai murasala abin nan tattaunawa ta rubutu da suke tsakaninsa da al-Imam Malik akan ka'idojin da limamu malik yake istinbatun hukunci a ciki a dasu daga ciki gaba gaba akwai amalu ahlil madina al-imamu laytun sa'ad rahmatullahi alaihi yana ma limamu malik inkari me yasa zai dauki amalu ahlil madina ya sa shi ya zama dalili daga cikin dalilan da zai kafa hujja da shi shi kuma limamu malik ya bashi hujjoji to akwai waɗannan al-imam al-qayyim rahmatullahi alaihi a cikin littafin sailamul muqin ar rabbil alamin ya ambaci wasikar da shi allai ibn sa'ad din ya rubuta ma al-imam malik sannan wasu malamai sun ambaci ita wasikar da shi allai ibn sa'ad ya al-imam malik din ya rubuta ma allai ibn sa'ad to shine ruwaito wannan hadisin har zuwa karshen isnadi isnadin ya tike zuwa ga nana isha radiyallahu anha nana aisha ta ce malamai suka ce wannan hadisin hadisin yana cin abin da malamai suka ce mishi su sahaba domin lokacin da abin ya faru nana aisha ba ta nan ba ta nan ba ta nan ba ma haife ta ba ba haifi nana aisha radiyallahu anha ba a lokacin to sai sai malamai suka ce ko dai manzala sama ne ya ba ta labari amma kuma da ta tashi riwaya sai ta ce me awwalu ma budi abihi sallallahu alaihi wasallam ba ta ce qala rasulullahi sama awwalu ma budi bihi ba ina jin mun fahimci sigogin guda biyu cewa ta yi awwalu ma budi abihi sallallahu alaihi wasallam farkon yadda lamarin anisa ya kasance na wahayi ko farkon abin da aka fara ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na wahayi sannan ga ba cewa ta yi qala rasulullahi sallallahu awwalu ma ku bihi ba ko kuma kana awwalu amri to sai suka ce wannan yana cin marasilus sahaba abinda sahabi ya faɗa amma a tsakaninsa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai wasiƙa ko kuma malamai suka ce ba annabi su mai ba ta labari ba kila wani sahabin ne da shi abin ya faru misali kamar babanta abubakar radiyallahu anhu kila shine ya bata labarin amma kuma bata ambaci ya bata labarin ba to dama wannan baya cutarwa marasil sahaba sahabi ya ce annabi ya ce ko da a tsakaninsu da manzon sama akwai wani sahabin amma bai ambaci wancan sahabin ba ba matsala لأن الصحابة كلهم عدول domin sahabbai gabaki ɗin su adilai ne ba ka bincike a kansu ba a bincike a kan sahabi mun gane sannan wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin kitabu at-tafsir a cikin eh, babin da ke bayani akan tafsirin suratul Iqra wato suratul Alaq to bari mu fassara wani abu daga cikin hadisin kafin hadisi ne mai girman sha'ani tace awwalu ma budi abihi sallallahu alaihi wasallam min alwahyi farkon abinda aka fara ma annabi sallama na wahayi ar-ru'ya as-salihatu kyakkyawan mafarki farkon lamarin annabi sallama da Allah zai fara masa wahayi to da mafarki ya fara in nauni a cikin bacci kaga wannan karfafawa ce domin ana yin arru'uya a cikin abu a farke Eh? <laughs> fakana la yara ru'ya sai manzo sama ya kasance baya ganin wani mafarki duk mafarkin da zai zo masa illa ja'at misla falaq as-subhi a ce sai mafarkin din ya zo masa kamar yadda safiya ke yayewa haske zai ga zai ga duk mafarkin da zai ce ga haske baya mafarkin duhu ثم حبب إليه الخلاء tun daga fara mafarkin nan nasa sai aka sa masa son keɓewa baya son shiga cikin mutane kana yakhlu bi ghari hira'in shi ya kasance yana zuwa ya keɓe kansa a kogon da ake ce masa kogon hira fa yatahannasu fihi sai ya je ya rika a ciki mufassara tahannus a haka sai suka ce wa huwa ta'abbudu shine bauta at-tahannus at-ta'abbud za mu ji waye wannan fassarar da sabanin da malamai suka yi akan fassarar waye shin na na ce ta fassara da kanta ko kuwa urwa rahmatullahi alaihi almajirinta kuma ɗanyarta domin shine riwaya daga gare ta ko kuwa a almajirinsa muhammad ibn muslim ibn shihabin zuhri shine riwaya shine fassara malamai sun tattauna akan wannan zawati al'adad al-layali zawati al'adad jirare masu yawa sai maza sama ya tafi kogon hira ya zauna a can baya shiga cikin al'amuran mutanen garin makka qabla an yanja ila ahlihi idan ya tafi waɗannan kwanakin qabla an yanja ila ahlihi kafin ya dawo zuwa ga iyalinsa qabla an yanja qabla an yarji'a wa yatazawwadu lidalika sannan kuma sai ya dawo sai ya sake guziri sai sake ɗiban guziri kaga manzo sama ba bara yake zuwa ya je yi ba sannan ba wani yake tunanin ya je ya zauna a kogon nan wani shikenan bandana daka Allah kan shayar da ita ruwa ba zuwa yake yi sai ya dawo ya samu abin da zai ci gaba da rayuwa da shi a kogon hira daga nan sai ya koma ثم يرجع إلى خديجة شيء داو وجنة خديجة فيتزوج لمثلها إن يقار وأن شنقا لكن سيساك داو وجنة خديجة رضي الله عنها سيساك سام بزيري فتنقشن إن ونا حتى جاءه الحق حسيد وحي يزو مسا الحق هنا الوحي حسيد وحي نصرك يزو مسا وهو في غار سراء العالينة شنكو وجرا فجاءه malaku to daga nan ne mala'ika ya zo masa sai mu tsaya a nan a wannan fassara insha Allah a karatu na gaba sai mu ji tsarishin tafsir hadisin sannan kuma sai mu zo mu ji abubuwan da suke da alaka da hadisin Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya kara mana fahimta a cikin addini Allah ya kara mana san Annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma bin sunnar sa Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu ya dora mu akan hanyar daidai ya shiryatar da mu da zuriyar mu gabaki ɗaya ya saukar da alkhairi da zaman lafiya a cikin ƙasar mu damuna da take take ruwa da yake sauka muna fatan Allah madaukakin cikin sarki ya sa alkhairi a cikin wannan damuna wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh